A wata hira ta musamman da ya da muryar Amurka a Abuja, tsohon ɗan majalisar wakilai, kuma jigo a jam'iyyar adawa ta APC Dr. Haruna Yarima, ya nuna shakku kan manufar baiwa tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alimadu Sharif kariya a duk lokacin da ya kai ziyara mai duguri, inda yake cewa. Na tambayi shi uh, Chief of Army Staff, shi minima, akan ya fita ya yi bayani ma 'yan Najeriya dalilan da yana kwasan sojoji da kuma manyan-manyan bindigogi da tankoki a je kawai airport a tare ali sharif ya gaya mana dalilin dalilin yana da kuɗi ne ko don yana da jiragen sama wanda yake ta yawo a ciki ko kuma don shi tsohon gwamna ne in don shi tsohon gwamna ne muna da tsofaffin gwamnoni guda uku yanzu waɗanda suke da rai muhammad gwani yana tafiya motan shi tsohon mercedes nashi za a ja shi a ƙasa a kan hanya ya yi tafiya daga abuja zuwa maiduguri ko polis ɗaya ba shi da shi ga maina maji ga ashek jarma ba wanda ma ya san da zaman a gaya mana dalilin da shi minima yake ba ali sharif wannan kariya muna son bayani kuma mun ba shi lokaci ya ɗan duba kuma idan bai gaya mana ba mu muna niyan zuwa kotu sai ya mana bayani na yi kokarin jin ta bakin mai magana da yawon rundunar sojoji a kan batun amma kokari na ya ci tira sai dai tsohon kwamishinan watsa labarai da jihar borno inuwa bala ya ce a haɗu a kotun kowane ɗan najeriya in za ka je maiduguri bisa ga eh, halin da muke ciki za a baka 'yan tsaro musamman kai mutum ne da an sane ne da kuma an san za a iya nemi ranka za a iya baka 'yan tsaro eh, saboda haka ba wai an ba ma ali sharif wani tsaro na wanda ba za a iya ba ma sauran jami'u ba to gashi ko kuwa wasu jigajigai na jihar borno na cewa za su kai shugaban rundunar sojojin najeriya kotu saboda fifita alimadu sharif da yake yi har da bashi jami'an tsaro da motoci da kayan kaman na yaƙi saboda a kare shi allah kai su lafiya kotu Allah ya sa kuma ga ko menene za su je su gabata a gaban kotu na cewar gwamnati ta yi wa Ali Sharif Shi kuwa Imrana Wadana shugaban kungiyar ci gaban matasan Arewa ya ce lalacewa ce irin ta mutanen ƙasa ya jawo haka. Lalacewa ce irin ta mutane ta yawa. Wai hajiya ba wai a Maiduguri ba duk sojan da ke Najeriya kwara nawa ne. Ai shi an san kowane ne shi yasa ake ba shi kare. Shi tsohon gamna ne. kuma tsohon sanata ne yanzu ba gamna bane yanzu ba sanata bane ina ya samu damar da za a rika bashi wancan kare da ba ma a ba gamna ga gamna mai ci yanzu ba a bashi kare da ake bashi ga sanata Ali Indumi da ke ci yanzu ba a bashi kare da ake bashi wane ne shi menene shi hajiya in banda ya samu dama ta daurin gindi in banda yana biya ma waɗancan mutane da suke ta'addanci bukatunsu shi da bai zana lahiya ba amma mark amani shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun jihohin arewa ya ce 'yancin alimadu sharif ne a bashi kariya gwamnati sun san ko shakka babu abin da ke faruwa a borno ya isa idan aka san cewa 'yan zai bi titi daga nan abuja ya wurwuce waɗannan wuraren an san cewa hatsarin su na gami ko menene aka yi wallahi an yi daidai domin ana son borno ta kasance cikin zaman lafiya ne hajja gaskiyar maganan kenan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya